rana ne na ga ke yana cin gyaɗa eh. sai na ce mishi ya san mu hmm. sai da ya san mun shine wani rana ya zo mun ya ce wai in biya shi gyaɗan shi hmm. sai na ce mishi gyaɗan da ka riga da ka biya ni yanzu a ina zan samu gyaɗa in biya ka sai ya ce in bani da gyaɗa in bada mamana sai na ce mishi ya zan yi in ba mama mamana sai na hmm. ce mishi to na ba mama mamana shine da yi salle sai ya dawo sunsu ya tafi da ya dawo shine ya ce min wai mamanka nan ba ta yi ba sai wani rana yar uwan mama na ta kira ni ta ce wai baba ne ya ce wai zan zo Abuja maman shi ba ta yi ba ba ta yi mishi nama ba ko su okay mahaifiyanka kenan eh. na'am to na'am ina jin bayani sai da yar uwan mama na ta kira ni hmm. sai ta ce min wai baba hmm. ne ya ce zan zo Abuja sai da na faɗa ma Klishak baba ne ya ce zan zo Abuja sai mama na ta zo da ta zo za ta ɗauke ni shine na ce ma kuma mama na ta zo za ta ɗauke ni yau kuma kuma zan je Abuja yau mm. ina da wani mama a wurin shine da za mu tafi shine na ce musu yau ne fa za mu tafi kuma kuma yau ne yau ne ta mun shiri kuma yau za mu tafi eh. shine na ce musu su ta bibiya na a baya sai da muka iso sai suka ganta sai suka ce mu wai wannan ne ita ne ko sai na ce musu eh sai su ce mun dama haka suke so wanda shi wannan maganan kuna ina zuwa tukun kuna magana ne a idan maita ko kuma kirikiri kamar yadda muke da kai a idan maita na a idon maita Bude baki kai maka kana kuna magana a idon maita ne ko kirikiri kuke magana a idon maita kuna magana da idon maita ne na'am eh kake ba su amsa eh to To kuma sai ya shine ka kama ka basu maman ko baka basu ba? Na basu. To me yasa ka bada mamanka? Yanzu kai ka yarda ka bada mamanka yanzu a kashe ta kenan. Ko kuma me manufanka? Eh. Eh? Eh. A kashe ta? Ka yarda a kashe ta? Kada ka yi ka kalle ne ka yarda a kashe ta ko kuma kara kashe ta? Eh? A'a. ka ce in a kashe ta ko kuma kara kashe ta zan an kashe mamanka kai za ka za zauna a duniya za ka zauna tambayan da kai ya ce eh a ai shi ne <laughs> ba ya yanzu an kawo inda za an bin ya fi karfin shi ai to wato baka bar wanda ta haife ka ba kuma sai ka ɗauki wata ne ka bar ah. yanzu da ka kama baka kama mamanka ba wane ne ka kama ka bashi ka bashi na ba da matan babana ka ba da matan babanka mama na da daɗi kenan <laughs> a'a to mama na da daɗi baka ba da mamanka ba kuma ka kama matan babanka wane ne a cikin matan baban wanda anan anan wane ne wanda ka kama wanne ne a cikin wanda ka kama ta ina take ta nuna ta mana ga ta wanne a ciki wancan wanda ta rike ita wannan ke na ko eh. to yanzu ka kama ka bayar wane ne da ka kama ka ba mu waye na ba mu klishak na na ba mu klishak din kai an kama an baka da gaske ne haka ne da aka kama sai aka baka to kai kuma da ka kama kuma to me za ka yi na guruwan yake ka ajiye shi a ina aka kama ba mu sai na kakan kakanka eh to hai ana rigima na so to Allah ya kiyaye to abin da ya faru shine da aka kama kai kace mishi baka kuma da ya baka kai kuma sai ka kama sai ka ba kakanka to yanzu kuruwan yana ina yana wuri yana inda inda muke saboda to me yasa kuke azabtar da ita kuna sa ta tasu ma kuna azabtar da ita daurin me kuka mata igiya mota nawa kuka daura ta da shi igiyan da mu muka Eh. muka ɗora bai kai mota ba bai kai mota ba da kuka dora ta to me kai kake zama da daddare nake zama nake ina iya zama tsuntsu kana zama tsuntsu da me sannan kuma ina zama ina iya zama dabba na ina iya zama dabba dabba wani irin dabba kake zama da daddare ina iya zama akuya akuya da me kuma akuya da kare da kare eh. duka kana iya zama shi mai can naka guda nawa ne na gargajiya ne ko na secret society ne na gargajiya na gargajiya ne to me yasa ka ba shi kuma ka ce ya bada ba maman shi shi kuma ya ke bada maman shi uwa na da daɗi sai bada kishiyar maman shi to zo na abin da kuka yi to ku yanzu wani abin da kuka yi ya yi kyau kenan kai kuma me kake zama da daddare ina zama sunsu na ina zama sunsu kai ma sunsu kake zama idan ka ba guda nawa ne guda uku guda uku kai ba idan ka na ina guda uku ne Eh? Na guda hudu Ina ne na kake gani? Gaba da baya. Gaba da baya. Ko ina fitila. Ai ka ja mun kaman tatsuniya. Ya ce gaba da baya kake gani, gaba da baya kake gani. In ana zuwa ta ba yanzu kana gani. Eh? Ta gaba ma kana gani. Yanzu gaba ɗaya na kana ganin hanjin hanjinsu kenan. Ka ah. gaya min gaskiya kana ganin hanjin su ko baka gani? Da daddare ne. da daddare ne kake gani amma da rana baka gana ji to Allah ya kiyaye yanzu dai ku dai yanzu za ku kunce ta ko ba za ku kunce ta ba za ku kunce eh za ku kunce ko dai a barta ta mutu kawai a to tunda ba dan an kawo ku ba ai ba za ku kunce ba ai ba ku ne ku kunce ba so yanzu ba dan su manki so na sa eh da bun yake mun ya aka kika samu lamar yadda yake miki na muna ce yadda abu ya fara mun eh bari inda ya ce wa ya ba su ni das kamar 6 months kenan yanzu mm. so abin ya fara mun zan danga jin jiri mm. zan ji numfashi nan na struggling da numfashi na sannan ina yin wani irin bleeding mm. so wannan bleeding din daga baya ne na jini na al'ada ke na wasu ce sun cire cikin biyu kuma da gaskiya ne na'am so abin da ya faru shine da na zo abin ciwo na yanzu daban an jima daban kai idan kan na ya fara mun sodrex sai na sha guda hudu ba zai ma zama kamar na sha ba hmm, ai dole ai suna sa kusa ne wani irin eh, kusa kuke dan sa mata kai kusa kuke sa mata ko giya ne kuke daure ana sa kusa eh kusa kin ji ba kusa kuke sa mata to laifin me take muku kuna sa mata kusa kai na ciwo ina jin bayanin ki nan abun dai na yau daban na gobe daban wannan yaro already ina da wani abu haka zan gan abu a mafarki mm baiwa kenan na'am na. sai na zo na da confronting wannan yaro na ce mm. ana bai yarda da kai ba mm. sai yana nuna min shi ba gobe na nuna mishi barin ga maka ba kanka bane ni ina yi mafarki bai zama ba ma mafarki ba saboda zan ga abu kamar an jika ni ne zan ga haske na tashi a mafarki a wannan hasken zan ga duk abin da yake fara so inda abin ya fara ina ta asibiti na scanning ya kai kala shida ko bakwai mm. har na yi transvaginal scan na yi anti-cancer mm. scan na na yi eh, cervical cancer eh. duka don yanayin jinin zan nuna maka don kai malamin kai eh, ba abin da ban sani ba gaskiya ne inda aka yi wannan aiki sai na je wurin mai gidana da na je wurin mijina sai na yi mafarkin wannan yaron a mafarkin waya an daddaure ni subhanallah da na bude ido a mafarkin irin in mutum ya sai akan kanka ka san ko idon ka rufe ne zaka ji na sosai ko mutum da na bude ido a mafarkin sai na ga wannan yaron Anas kenan mm. da wani wuka mai walkiya tun kafin haka na'am eh dama rashin lafiyar dai ban san don ina shan magani maganin ba kai a shan na karbi magani mm. sai ya dauka magani a gurin da na tashi kamar tafiya sai zan sha magani sai na ga magani na lalata ni ba sai da ake lalata magani ba ban hmm. taba ma jin labarin yadda ake lalata magani ai suna bata magani sai na ce mishi Anas sai dai ba ko na kowa ne suke yin bata ka ji magana na sa sai na ce Anas ya ce sai na ce maganin nan ba zan sha shi ba wai don me na ce an bata maganin sai ya ce yana yana san bata sai na ce ni dai kawai na ja na ko na sha ba zai aiki ba sa to God glory maganan gaskiya ne hmm. sai na je mu wurin baban hmm. sai yake ce min wai don maganin nan ba za ki sha shi ne, ki sha maganin nan mana ke lalura na damin ki sannan da miji ga maganin nan ina da shan shi ne kawai hmm. kar ya zama kamar sha ba amma na san na sha banza ne sai mai gida ne ya ce me yasa kin faɗa haka sai na ce ni kawai shi ya san hakan ko a wurin aiki ko na gaya mishi abu abun haka yake hmm, faruwa baiwa ne eh. kowa da nashi irin ko na promotion dai gashi da ran shi hmm, sai mai gida na ne ya ce sannan da mishi to bari dai in eh, sha shi ma babban hukuma ne police ne <laughs> amma ya sa ya zo da farin kaya mijin naki <laughs> sanin ce bari na'am eh, ina ji na bushe yanzu abin da za a kina ji ba a ah, yanzu yanzu dogon bayanin kina ji ko to inda ya kai wurin maganin mm. sai na zo na tambayi yaro nan game da mafarkin amma mafarkin sai ya ce shi abin da ya sa yana sai kashe ni saboda duk abin da nake mishi da kuɗin babanci ne nake yi kuma da maman shi tana nan the same thing za ta yi saboda ai abin da nake mishi ba daga gidan babana ta kuɗi ba <laughs> kuma shi kame ya kashe ni sai na bashi duka kuɗin da ke hannuna mishi transfer din duka kuɗin da ke eh, account ah, saboda a mafarkin ya zo min ya ɗan girma fiye da haka sai nake ce mishi anas me ban maka ba duniya da za ka kashe ni sai ya ce ma mafarkin ai shi bai taɓa kaunana ba kuma duk abin da nake ce na mishi da kuɗin baban shi kuma yau zan kwana duniya ba kuma na san me yasa zai kashe ni na ce a ah, wai zai biya nama ne da ni namun mai tace ne biya bashi subhanallah ya ci bashi sai na farka da salati sai gari ya waye sai na gaya ma wannan nace kai na yi mafarki fa akan ana taciya mm. da ya tambayi ni ne na san irin sanin da ke tsakanin shi da yaron sai na juya magana kana mm. ji da na juya magana sai na dawo gida sai na tambaye Anas nace Anas ya ce nace akwai nace Anas ya ce nace akwai mafarkin da na yi kuma mafarkin bai taɓa zama min karya ba kuma ka wannan mafarkin zan yi tafi sansan da kai amma ka gaya mu menene abin da ya sa ka takin gina mm. sai musu da ya je sai je ce musu wasu duk abin da ya gidan nan ya bata maganin ni na ji in ya dawo makarantar san ce mishi yana warin nama ehm, ya bata maganin farko na ci mishi an bata ya bata na biyu na ci mm. mishi an bata in ya dawo wani lokaci san ce yana warin nama mm. kuma na tambaye matan yayin miji na ta ce ita bata ji warin ba da ta tun tana cewa bata ji ba sai na kyale so akwai lokacin nan yanzu kusa da ni sun ce ni ka tashi mun da wannan warin ka da ban san kan shi ba mm. shan maganar da nake gaya ma yaron nan gaskiya ne ya san abin da yake akwai ya sani baiwa ne duk maganin da na kawo sai dauka ke musu sa da na gaji shan magani na yi scanning a da kanwa na ta zama ka je sai magani sai mata mai reality pharmacist to Asuleja Teche, madam, don't ever come here to buy medicine again. This your sickness is not a physical sickness, it's mm, a spiritual battle. You have taken <coughs> drugs more than 100,000. You yeah. have gone to different scanning. Mm. Some of the drugs, you do return them to us and we buy it as well said because you tell us that you did not see any alcohol. Mm. Ya ce ba baban ce wani na karɓi magani, wasu yana taya ni sa ruwan wankan magani saboda yana dariya, ya san <laughs> na sha banza. Mutane ba su da kirki. Allah ya kiyaye ya yanzu dai abin da nake so da ina sa kaita magana sakamakon ba lokaci kuma dukan mu mun gaji kuma tun jiya jiya ne ko zo ko yau kun zo jiya karfe nawa ka shigo ko goma dare Okay, sha daya na dare ba ku ganni ba kuma sai yanzu yake jama'a sun yawa kwarai to ku so yaron nan ka mai yarda mun sai da na eh. kama shi na mai wani mungun duka yanzu abin da saboda yana guje bar gida a yanzu abin da muke so shot shine a shi kaka ne muke so mu tambaye ki a kaka to kin san duka ba za mu taru mu zama ɗaya ba kuma duka wannan abu muna yin shi ne lillahi wa rasuli saboda yau ba zai yi abin da baki da shi mu ce kina da shi ba kuma ba zai yi abin da kike da shi mu ce baki da shi ba saboda duk mutumin da Allah ya baka baiwa to ya kamata jama'a su amfana da baiwa saboda duk da aka ce baka nan to za samu mai maka addu'a tun daga duniya har zuwa komawanka to idan kuma yau aka ce yau ka zama cewa mai zalunci